Assalamu alaikum mai saurare, barkan ka da zuwa wannan tasha mai albarka mai suna Rayuwa Top TV. Shugaban ƙasar Nijar, wato Bazoum ya yadda zai bawa shahararren jarumin nan, wato Hamisu bireka auren yasa To mai saurare muna roƙonka da idan wannan ne zuwanka tashan nan na farko da daure ka danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Domin ta haka ne kawai za ka dinga samun labaranmu a kai-a kai da zarar mun ɗora a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Mun gode mai saurare. Shugaban ƙasar Nijar ya yadda zai bawa shahararren jarumin nan wato Hamisu Breka auren yarsa. Inda da mutanen ƙasar Nijar suka ji wannan batu, Hamisu Breka yana son 'yar gidan shugaban ƙasar Nijar. inda da suka ji wannan batu su ma suka nuna farin ciki da jin daɗi akan haka. amma a da dai a da dai da Hamisu Breka ya ce yana son 'yan gidan shugaban ƙasar Nijar bai yadda ba. Shi Hamisu Breka ya ce tabbas yana son ta ne tsakani da Allah. Amma da shi kuma shugaban ƙasar Nijar ya ce tabbas ba zai bawa mawaƙi ko kuma ɗan Kanut ba auren 'yarsa. Amma dalilin da ya sa ya bashi ya ce akwai dalilin da ya sa ya bashi ya ce dalilin da ya sa ya bashi sai da ya tsaya ya bincike a kansa ya gano cewa ba shi da wata mummunan ɗabi'a sannan ya yadda za a yi baikonsa da yarsa amma a ta wani ɓarin guda kuma mutane suna cewa tabbas tabbas da da 'yan gidan shugaban ƙasar Nijar da Hamisu Breka ba su dace ba tunda shi ɗan Kannywood ne ita kuma ba ‘yar Kannywood ba ce, amma dai mutane da yawa kuma suna cewa ai shi so ba a ta yake ba, so a zuciya yake. Amma mai saurare muna roƙonka dai Daga ci gaba da kasancewa da wannan tasha mai albarka domin kawo ma cikakken rahoto akan wannan batu akan cewa shahararren jarumin nan Hamisu Bireka yana son ‘yar gidan shugaban ƙasar Nijar. amma dai mai saurare kan dai ka sha'afa da danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne kawai zaka dinga samun labaranmu akai-akai da zarar mun ɗora a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya.